فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم malam ya ce ibn taimiyya ya ce fassunnatu tafsirul qur'an wa tabyinuhu ko kuma ka ce a ba haka bane fasunnatu tufassiru alquran wa tubayyinuhu sunna hadisan annabi sune suke fassara alqurani kuma suke bayyana shi wata tadullu alayhi wa tu'abbiru anhu ita take nuni akan qur'ani kuma take tabiri akan sa expressing وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح kuma zai yi bayani akan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ubangijinsa da shi na hadisan ingantattu allati talaqaha ahlul ma'rifati wanda ma'abuta ilimi da imani al-ma'rifa ana ana al-iman suka Dauki waɗannan hadisai bil kabuli suka karɓa wajibal imanu biha kadhalik to shi ma maganganun malaman wajibi ne a imani shi kamar yadda za a yi imani da alqurani ko kuma ita sunnar ma wajibi ne a imani da ita kamar yadda aka yi imani da alkurani dan kuwa wahuma wa hayani su biyu gaba ɗaya wahayi ne guda biyu da sunna din da alkurani annabi ya gallaza zance ga wanda ya wadatu da sunna ya wadatu da qur'ani kadai ya ba alqur'ani yace wa inna ma harrama rasulullah kama harrama Allah abinda duk annabi ya haramta to kama abinda Allah ya haramta ne daga cikin hadisai da suke magana akan sifofin Allah madaukakin sarki Allah yana ce manzo Allah yana cewa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul layl al-akhir ko al-akhir al-akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajiba lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa hadisi ne wannan sahihi shahiri ibnu abdulbar yake cewa wannan hadisin talaqatu al-umma bil qabul kamar yadda ya faɗa a cikin littafin at-tamhid wannan hadisin al'umma gaba ɗaya sun karɓe shi kuma abin da ya faɗa dole a yi imani da shi ubangijinmu yana saukowa zuwa ga wannan sama ɗin wannan sama daga ina yake saukowa daga saman bakwai can kan al'arshinsa yana saukowa kulla laila kowane dare amma ga lokacin hina yabqa sulusul lailin akhir ko al lokacin da ɗaya bisa ukun dare ya saura ƙarshen dare dai kenan Allah yana faɗa da kansa waye ke roƙona waye zai roƙe ni fa astaji bala in amsa masa a lokacin ni da kai muna cikin bargo muna bacci wa man yas'aluni fa utiya waye zai tambaye ni in bashi ina masu tambaya na in basu a wannan lokaci wa man yastaghfiruni ni fa aghfira la waye zai nemi gafarata a yau in gafarta masa hadisin bukhari ne da muslim wannan hadisi yana tabbatar mana da sifatun nuzul shi yasa wa sunansa hadisun nuzul a wurin malaman hadisi lalle Allah yana saukowa saukowa yake yi irin wanda ya dace da shi da girmansa kuma nuzul ne haƙiƙi ba majazi ba amma ba wanda ya san kunhi nasa da kaifiya yanda Allah yake saukowa yanayin saukar ba wanda ya sani sai shi kan wani ya ce da gudu yake saukowa kan wani ya ce a hankali kan wani ya ce raka shi ake kan wani ya ce sai ya rike kaza ko ya dafa kaza ba wanda ya sani amma dai ana son musulmi ya yi imani cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama jama'a babban dalilin kawo wannan hadisin shine tabbatar da cewa ubangiji a sama yake wannan ita ce lafiyayyar aƙida da ƙur'ani da hadisi suke goyon baya don jiya mun kawo ayoyi sun fi nawa da suke magana akan Allah yana sama to in dai an ce yana saukowa ya zo wannan sama to daga ina yake saukowa ga inda ko ina yake kamar yadda sauran yan bid'a suke faɗa cewa Allah yana ko ina Allah yana ko ina to ba sai ya za a yi ya je wurin ba to ai yana wurin kenan ba to kaga Allah yana nuna ba a ko ina din yake ba lalle Allah da zatin sa yana sama amma ilimin sa yana ko ina amma shi kansa yana sama to ya yake saukowar matsalar mu sai mutum ya rika tunanin wai ta kaza ta kaza yake ba wanda ya saka wannan tunanin ka yi imani kawai ka yadda saboda ba komai kuma aka sanar da kai ba ma utitu min ilmi illa qalila komai ne da ya shafi Allah sai ka sani matar ka ma da kake aurenta baka san komai da yake shafin ta ba akwai abin lalata ne wallahi baka sani ba ɗanka da ka haifa akwai wani wasu abubuwa nasa sikirar ɗinsa ne baka sani ba ko baka saka sani ba har ya mutu ko ba ka sani ba to balta ubangiji komai da sai ka sani ba daidai ba ne wani zai ce to yaya yake saukan sai a ce ba a faɗa ba ba a faɗa ba ba a faɗi yadda yake sauka ba an ce dai mu tabbatar da yana sauka ɗin amma yanzu kaga yan bidiyar har zagi ahlus sunna suke zuwa ce kada Allah rabu da mutanen da masu cewa Allah yana sama don mutum ya zo yana bayyana jahilcinsa irin wannan karara masu cewa Allah yana sama Qur'ani ne ce yana sama ai rabu da su yan Allah yana sama ne waɗannan na'am na'am eh su irin malaman bid'a da suke inkarin wannan akwai su dama wai wani ne yana karatun kowa a shafa ko yana faɗa cewa wai Allah nasu da suke cewa yana saukowa ka duba irin wannan ga hadisi na kuma ga na ban sanya za su fasara wannan ayoyin da hadisan ba wai to ai a wani garin dare ne a wani garin rana ne to wai shi Allah nasu zurubtu yake yi ka ji irin wannan magana to amsar da zaka bayar ne sai ka ce Allah bai faɗi ya yake yi ba a garin da yake dare ne ko rana ne da ya faɗa da za mu faɗa ai abu ne mai sauki in ya yi bayanin in a can dare ne ya yake yi in anan rana ne ya yake yi to shikenan sai mu yi bayani to amma bai faɗa ba eh laisa ga mislihi shai kuma mantawa da ayar suke yi ba abin da ya kama da Allah mala duk yadda za ka yi tunanin ga yadda yake yi to babu wani abin da ya kama da shi shi alhamdulillah ai shi yayi dare a america yayi rana a yanzu a najeriya misali ko shi yayi rana a canada yayi kuma yanzu dare a ko asubahi a chadi ba shi yayi ba to shi kuma yace yana saukan so abin da ake da bukata da ni da kai mu yadda yana saukan yaya yake saukan mu ba a gaya mana ba amma da zai ce maka ce Allah yana sama yana kaza ya al'arshi kaza kaza to kafin al'arshin kafin ya halicci al'arshin kafin kaza kafin kaza ko kuma ma da Allah ya ce awwalu ma khalaqa Allahul qalama ko abinda Allah ya fara halitta a duniya shine alkalami ko to wani zai iya zuwa ce maka to wai shi kafin alƙalamin shi kuma Allah yana ida suna irin wannan tambaya mutum ya rinka magana da ba a faɗe ta ba a littafi kawo mutane ne da mutum zai zo yana yaban wai annabi wai yana yaban annabi wai su ce wai takalmin manzon Allah wai ya fi duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya ya fi duniya da lahira da abin da ke cikin takalmin annabi idan ka yi magana a ce a ba ka san annabi kenan kuma kaga wannan maganar babu babu shi a nasi duk masu yaban annabin ba su faɗa ba ka ce ba haka bane a ce kare da takalmin annabi karin da <laughs> Allah ya sauwaye waye yake waye yake roƙo na amsa masa yana faɗa kullum kuma a nan gurin kun ga akwai tabbatar da sifar zance ashe Allah yana magana kullum kuma sai ya magana to wannan kuma raddi ne ga yan bid'a da suka ce wai Allah eh Allah yayi magana amma tun da yayi magana sa ya gama su kuma waɗannan wai masu ɗan dama dama ne wai su su ba sa cikin waɗanda suka ce Allah baya magana gaba ɗaya saboda an ce baya magana to bebe ne kenan kurma ne an tabbatar Allah da ƙasa suka ce a ya yi maganarsa ya gama yanzu duk abin da zai ya riga ya gama to ya za a yi da wannan hadisin kuma da aka ce yanzu na kullu laila yanzu yau daren yau masu ya sauko kuma sai ya faɗi wannan maganar kiran kaga Allah ya takallamu mata sha'a wa kaifa sha'a shi ne kawai aƙida lafiyayya sannan kuma hadisi yana nuna mana ashe Allah yana kusa da masu tambayarsa kusa yake da su tunda har ya sauko wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani ko ba ka ne sannan kuma hadisi yana nuna mana a yi himma a yi kokari a neman hama da gafara ubangiji musamman a lokacin karshen dare duk da mutum yake ya rinka ragewa yana tashi a karshen daren nan ko da ku shafa ido turi ne ya rinka yi shi sa malamai suka ce wallahi duk wanda yake da wata bukata a wajen ubangiji na farko dai kokari ya ci halal na biyu kuma ya kama dare daren kuma ka seta ƙarshen dare yana da albarka duk wanda yake da wata bukata ya lazimci tashi da daddare karshen da yana gaya wa Allah suka ce kawai ya jira karɓan addu'arsa saboda kullum sai Allah ya faɗi wannan to kawai Allah ya taimake ka ka rinka miƙewa kana tashi kana yi sai ka samu dacewa wa qawlu sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi almu'min التائب من أحدكم براحلته الحديث متفق عليه ga wasu hadisan su ma masu dan ku yi hakuri waɗannan duk hadisan nan da zai kawo su hadisai ne waɗanda suke suna da zurfi sannan suna buƙatar nutsuwa wajen fahimtar su kuma da bayani akwai dan implication koyaya haka yanzu nan a hannun hadisin na gaba gashi an ce Allah yana dariya to wani abun an faɗe shi sai ka ji durum haka to nan kuma an ce Allah yana farin ciki ya ce lallahu ashaddu farahan Allah shi ya fi tsananin farin ciki da tuban bawa mumini mana idan bawa ya tuba farin cikin da Allah yake yi ya fi wanda yake kan dabbasa hadisi da muka karanta sattu da wuce mutum yana kan dabbasa ya shiga daji a kan dabbar akwai ruwansa da guzurinsa da abincinsa da kudinsa da komai ya fita ya shiga daji ya shiga sahara ba bishiya ba ruwa babu komai bacci ya kama shi ya sauka ko kuma dabbar ta yi tutsu ta jefar da shi ko kuma ya sauka bukatarsa ta dan adam to babu wa inda zai daure dabbar itacewa da zai daure dabbar babu kuma ana samu wani a sahara ko nan nijar kaji agadas in ka fita hanyar da ake bi a shiga libya babu ma hanyar mota da yashi ne kawai ko bishiya ɗaya bara gari ba iya ganin ka kawai yashi ne kawai ba dutse ba bishiya kawai iya sai dai kaga fari kawai can karshe kuma duhu kawai to a nan wurin ba rijiya ba ruwa ba inuwa in za ka ɗaure ma dabba ba babu ba inda za ka ɗaure ta so dabba nan ta tutsu ta jefar da bawan nan kawai ta tafi ta bashi ya nema ya nema ya nema ya nema ya nema ya rasa ba dan adam ba kowa babu ganye ma balantana ya ci maganin mutuwa sai ce to bari dawo inda ta jefar da ni na zan dawo ko Allah zai kawo ita ya ga mutuwa ta zo ya ce bari je mutu a inda ta jefar da ni yana komawa sai Allah ya ce muke shi dabban nan ta dawo da kanta wurin yana ganin wannan dabba saboda tsabar farin ciki da ya rike ta ce kai ya ubangiji kai ne bawa na ni ne ubangijinka wai saboda tsabar farin ciki yanzu za kwatanta farin cikin da mutumin nan zai yi to idan bawa ya daga hannu ya ce astaghfirullah ya tuba akan laifinsa to farin cikin da Allah ike yi to ya fi na wannan bawa da ya jefar da dabbarsa ta bata masa ta dawo masa to Allah ya fi son bawa ya tuba sama da wannan to abin da ya dame mu a nan gurin hadisin bukhari ne da muslim riwayar anas an malik Allah kara masa yadda an tabbatar wa Allah farin ciki ashe ana iya cewa Allah yana farin ciki duk da cewa sifar farin ciki dan adam ne yake yin ta to shine malaman tauhidi suke cewa akwai sifofin da a a suna sun yi iri ɗaya da Allah a suna name ɗin ko ba haka bane suna iri ɗaya da Allah amma haƙiƙanin yadda abu yake laisa ka mislihi shay'un huwa samiul basir to ku yadda aqida ta ahlus sunna tun da littafi yana magana ne aqidu ahlus sunna ku tabbatarwa da Allah sifar da ya tabbatarwa kansa to yan bid'a sun zo ce a ba za a ce yana farin ciki ba ba za a faɗa ba hadisi na gaba yace yadhakullah Allah yana yin dariya ga mutane guda biyu ɗayansu ya kashe ɗaya Allah yana dariya wa mutane biyu ɗaya ya kashe ɗaya kuma amma dukansu gaba ɗayan aljanna ne to ɗaya ya kashe ɗaya da wanda ya kisan da wanda aka kashe wannan hadisin yana nuna mana mu wa da Allah sifar dariya ku kulafa littafin nan dama akan me asifat ne eh gaba ɗayansa wannan al wasu yana magana ne akan sifofin Allah tabaraka wa ta'ala so yanzu anan kun ga sifar farin ciki za a yi wa Allah za a tabbatar masa sifar dariya kar wani ce yanzu kai Allah zaka ce yana dariya ka ridda a'a annabi ya ce Allah yana dariya amma wace irin dariya Allah shi ya bar wa kansa sani mu ba mu sani ba yanzu baran tambaye ku dabbobi suna dariya kun taba ji an faɗa ko rago ko akuya ko bijimi ko kare ko tunkiya suna dariya ko ba sa dariya a ala ilmin fa eh ban ji ba ta ba ka dariya sai hamma ko to ina gani yana da kyau a tambayi masana dabbobi halittar dabbobi a tambaye su a ce suna dariya ko ba sa yi cewa ba sa yi fa ba ilimi ba ne kawai ba sa yi don kawai kawai shi kenan ba sa yi wannan ilimi ne na walaikum salam suna yi ko to me dalili to wannan ya ce wai suna yi wai saboda idan mutum in ya dawo gida dabbarsa galiban dabba in ta game ita suna nuna wata alama ko ta yi kuka in kuma kama ko kare ne ko na ta tsalle tsalle ko na maka ko rago ne shi ma haka to wannan farin ciki kenan za a ce suke yi dariya na ce maka dariya na'am

<laughs> to Allah yana yin dariya hakikatan irin dariyar da ta dace da shi kuma yana yin farin ciki hakikatan irin farin cikin da ya dace da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin fada to ya za a yi wani ya kashe wani kuma duk su ga aljanna yi abin za mu iya warware wani hadisin na'am musulmi da kafiri su yi yaƙi musulmi da kafiri su yi yaƙi sai kafirin ya kashe musulmi ya samu shahada sai kuma shi kafirin ya yi aiki ya ya musulunta sai mutu kuma in Allah ya bashi aljanna kaga ɗaya ya kashe ɗaya sun samu aljanna ko to sai mai kace kai kuma kama hadisin sayyidina hamza da sayyidina wahashi ko wahashi kaga shi kashe sayyidina hamza kisa mugun kisa shi ya kashe musab ibn umair mugun kisa yana kafiri amma daga baya musulunta su suna aljanna shi ma kuma yana aljanna sahabi ne na'am abin ya riga ya gabata Allah ya riga ya yi saboda cikon hadisi yana cewa wani ne kashe wani ya shahada ba eh, shi ne dai wani ya musulmi da ya kashe kafiri to kun fahimci wannan ko yanzu a nan kenan mun tabbatar wa Allah sifar me dariya to ga wata sifar mamaki ko ka ce ko burgewa haka akan fassara shi ajab ajib rabbuna min qanuti ibadihi wa qurbi ghairihi ko ghiyarihi kai yanzuru ilaikum azlila qintina fayadhillu ko fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qaribun hadisi ne hasan bari mu bi kalmomin akwai kalmar qanut ibadihi قنوط عباده كلمة القنوط wato ɗauke tsammani la taqnatu min rahmatillah mana Allah yana mamakin ɗauke tsammani da bayi suke kenan za mu tabbatar wa Allah sifar mamaki amma fa ba irin nawa da naka mamakin ba dan ni da naka akan jahilci ne da rashin sanin abu ko abu ya zo ya burge mu wanda ba ma tsammanin sai mu ga ya faru to shi Allah sunan ne iri ɗaya amma nasa daban ne qanut ibadihi ɗauke tsammani al qanut li asi ake cewa kamar misalin an ɗauke tsammanin bara a samu ruwan sama ba kamar misalin wani ya ɗauke tsammanin bari zai samu gafara ubangiji ba qurbi ghiyarihi wato kurbi ghairihi wato kusancin canja abu da Allah yake taghyirihi lil hali lati kuma alai kenan ko Allah ya canja mutum daga wani hali ya dawo wani hali yanzu yanzu na kaga mutum matsiyaci ne yana cikin tsiya yanzu kuma sai Allah ya gyara shi ya zama na kirki ya ce yanzu wani shi ne kaza ko ko mutum yana cikin kunci yanzu yanzu Allah ya dawo da shi cikin halin wadata kuga ga anan gurin akwai tabbatarwa Allah sifa daga cikin sifofi kamar haka al'ajab mamaki wato irin mamakin da ya dace da ubangiji wato Allah yana mamakin ɗauke tsammani na halin ɗan adam na ɗan adam da kuma irin canja wato canjiwar halinsa daga wancan zuwa wannan yanzu ka ga ya kaza zai kaza Allah yana kallon ku da yace yanzuru ilaikum Allah yana kallon ku kaga akwai tabbatarwa Allah sifar kallo Allah yana kallo azlila in an ce al'azlu a larabci wato kuna cikin tsananin wato rauni shiddatu da'afi shiddatu da'af kalmar qanitin daga alkunut din ne ya asu ɗauke tsammani ɗauke tsammani daga ruwan sama suna cikin kunci suna cikin rauni kuma sun dauke tsammani Allah bai zai ba su ruwa ba fa zallu ya haku kawai sai ya kasance yana yin dariya Allah sai ya rinka dariya saboda ya ga kun gama dauke tsammani kai ka haƙura an shiga wahala kana ganin kai ba za ka taɓa samun wadata ba Allah yana mamakin wannan yadda kake yanzu yanzu halinka yazo ya canja to kuma sai Allah yazo yana yi maka dariya ya alamu Allah farajakum qarib Allah ya san cewa budi yana nan gaba amma baka gani budi yana nan gaba amma baka gani kaga wannan yana nuna mana a tabbatarwa Allah sifar dariya a tabbatarwa Allah sifar ilimi tabaraka wa ta'ala to za mu dakata da saboda yanayi da lokaci insha Allah sati mai zuwa sai mu dora abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada da kuskure Allah ya fi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh